جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم وعاجلهم من خلاف أو من كون الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم واعلموا أن الله غفور رحيم وبنجد تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله فلدي كتير sakamakon waɗanda suke yaƙar Allah suke yakar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa yas'auna fil ardi fasadan kuma suke tafiya a ban kasa wato dan yin barna da fasadi sakamakon su ne an yi kasar dan an kama su sai a kashe su aw yusallabu ko kuma a tsire su aw tuqata aydihim wa arjuluhum min khilaf ko kuma a yanke hannayensu da kafafuwansu a tafa da juna wato hannun dama da kafar hagu aw yunfaw min min khilaf shine wato a safe aw yunfaw min al-ardi ko kuma a kore su daga kasa ubangiji ta ce zalika lahum khizyun fid dunya wannan shine sakamakon su na kaskanci a nan cikin rayuwar duniya wa lahum fil akhirati azabun azim a lahira kuma suna da azaba wadda take mai girma illa allazina tabu min qabli an taqdiru alaihim sai fa waɗanda suka tuba sun kafin ku sami ikon kama su na'am fa'lamu ku sani cewa anna allaha ghafurur rahim ubangiji ta'ala mai gafara ne kuma mai jin kai ne wannan aya tana magana ne akan muharaba akan ce al-hiraba a wani lokaci a ce al-muharaba to lafazin al-hiraba ko al-muharaba shine mutum ya dauki makami dan ɗaya daga cikin manufar da uku amma dai ya dauki makami dan yi kisa ina fata dan fahimta ko ya dauki makami dan ya kwaci dukiya da shi ko ya dauki makami dan ya razanar da mutane haka kawai ya razanar da mutane sai haka yake ba nufin ya kashe mutum ba ba nufin sa. wa ya shi dukiya ba nufin sa kawai ya razana ka ka fita a guje yi dariya haka kawai yake so to wannan shine iraba ko ko mutum al-muharaba to ne Allah ke bayanin sa nan innal inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu sakamakon waɗanda suke ɗaukan makami don ɗaya daga cikin manufofin da muka ambata guda uku da Allah da manzansa wato ya Allah ko ya yaƙi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce me ake nufi da yakar ubangiji waɗanda suka ce a nan gurin yakar ubangiji ba zai yi ba sai dai ana kaddara kalmar ibad innama jazaa'ul ladzina yuharibuna ibadallahi wa rasulahu waɗanda suke kokarin yakar bayin Allah dan ba ba su ka yaki Allah amma an jingina yakin zuwa ga Allah dan a nuna wa masu wannan sana'a munin abin da su a kuma kautasa harshe a gare su wajen yi musu inkari kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa dangane da masu wato ainihin riba ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dharu bi harbin min Allah wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamuna ma'ana idan ku daina ba to ku shirya ga yaki nan daga Allah da sa ma'ana mai cin kudin ruwa ko mai ta'amuli da riba yana yin yaki ne tsakanin shi da Allah da sa shi a waje daya Allah da sa a waje daya wato shi ne munin abin da yake ina fatan kun fahimta ma'ana dai kawo sunan ubangiji a nan ko dai mu ce ba shi iya yiwa a yaki Allah amma an ambaci sa a nan gurin dai girmama munin abin da mutum yayi a ce mutum ya ɗauki makami zai yaki ubangiji to kaga wannan akwai wauta a ciki akwai ta'addanci ne ƙarshe a ciki ko ko mu a ana kaddara ibada inna majza'u allazina yuharibuna ibadallahi ina fata an fahimta wa rasuluhu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu lafazin an yuqattalu a kashe su wato ɗaya daga cikin sakamakon da za a yi wa wanda yake yin iraba kenan an yuqattalu a kashe su aw yusallabu ko a tsire su to lafazin as-salbu anan gurin malamai sun yi safari wajen bayyana shi da ake nufi da shi wadansu suka ce ma'anarsa shi ne bayan an kashe su sai a samu wani gini mai tsawo ko katanga mai tsawo ko irin falwaya mai tsawo sai a hau da gawar mutum sama sai a tsaure a jiki a bar gawar ta ɗauki waɗansu awanni jama'a suna wucewa suna gani don ya zama wa'azi ga masu wannan mummunan aiki shi ne an yi sallama wato ba hakikanin tsire shi ake ba a'a za a rataye shi ne a jikin wani kafaffen karfe ko itace ko wani abu mai tsawo haka waɗansu malamai suka bayyana magana ta ɗaya kenan magana ta biyu waɗanda suka ce ma'anan an yi sallama da rai za a kama ta daure shi a jikin wannan karfe din ko itace mai tsawo kuma a kyale shi har ya mutu a tsauran da yunwa da kishirwa har ya mutu a haka to a afsan ma'ana ta uku waɗanda suka ce a'a su sun tafi akan zahirin lafazi kawai za a samu wani katon karfe ne ko katako a tutsa a jikin shi har sai an tsire shi da ake tsire tsire a kyale shi a haka har ya mutu ina fata ta fahimta amma waɗannan maganganu guda biyu na farko galibin malaman tafsiri su suka fi faɗa sama da wannan maganan ta uku ta ƙarshe Da haka mu ɗauke su a matsayin su ake kira da su ake nufi da asalbu ma'ana a ɗaure gawar mutum a jiki ko kuma a ɗaure shi a jikin itacen da ransa a hana shi abinci har ya mutu shine an yi sallama na'am ina fata ta. fahimta aw ta qarta aydihim wa arjuluhum min ko a yanke hannun dama da kafar abu a safa da juna sai da za a kawo a yanke hannu daidai zuwar hannu kafa kuma daidai idan kawo nan za a yanke lokacin da za a yanke a kawo tafasashen mai a ajiye a kusa da wajen ta yadda ana yanke hannun ana tsomawa cikin tafasasshen mai din haka suke yi a da hikimar haka shine domin kar jini ya gudana a jikinsa ya luzun din jini da yawa karshe ya zo ya mutu to a yanzu idan akwai wata dabara da za a yi wadda bayan an yanke akwai magani da za a yi ko allura ko wani abin da zai hana gudanar jini sai yadda ba sai an tsoma hannun ba a cikin ruwan zafi ko tafasasshen mai to sai ai wannan hanyar ba lalle bane sai an bota hanyar ta da ina fata an fahimta domin tafasasshen mai da za a kawo a sa hannun sa a jiki laysa huwa maqsudun bi zaka wa innama al-maqsud huwa iqafu nazif ad-dam wato tsayar da gudanar jini to dukkan wata hanyar da za a yi amfani da ita a tsayar da gudanar jinin ta halatta a madadin wata ina fata an fahimta aw yunfaw min al-ardi ko kuma a kore su daga ban kasa to da nufi da min waɗansu malaman suka ce abinda ake nufi da yunfau min al-ard kawai za a shelanta cewa an kore shi daga kasar ma'ana a ce ma an kwace nationality din mutum kai yanzu ba dan Najeriya bane an kore ka kuma ka fita ka bar kasar ganin damar ka ne ka shiga tabi ko kamaru ko ka tafi teku duk wannan kai kai dama shi ne dai an yunfau min al-ard koren mutum daga ƙasa kwata kwata an fasa kasancewar ka dan kasan an fasa na'am ina ba ta fahimta wannan sai daga cikin ukuba da ake yawa masu yin wata sana'a da maka lissafa a baya wadansu malaman suka ce a da ake nufi da ayyukan faminal ardi a kore su daga garin da yake da zama in dan Borno ne a kore shi ya koma Kano in dan Kano ne a kore shi ya koma Borno ko Sokoto ko wani wuri daban ina fata an fahimta magana ta uku waɗanda suka ce abinda ake nufi shine a saka yaki eh saka yaki ma'ana a saka a kurkuku oh. eh, a taure shi a kurkuku shine ayyukan faminal ardi a taure wannan saurin da za a yi masa tsawon wani lokaci an kyale imam ya ijtihadin sa shekara daya shekara biyu saurin rai da rai shekara goma imam da ya ga dama ya yanke masa shekaru nawa yake gani ya kamata ya ɗiba masa shine auren qaumin al-arba ubangiji ta'ala ce zalika lahu khizyun fid dunya wannan kaskanci kenan da zai same su a nan gidan rayuwa a nan rayuwar ta duniya wa lahum fil akhirati azabun azim a lahira kuma suna da azabar mai girma innal ladina tabu sai waɗanda suka tuba min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu anna allaha ghafurur rahim abin da ya rage ragowar abu biyu wanda zai kara fito da ma'anar ayar abu na farko hadisin da ya tabbata cikin sahih bukhari wanda galibin malaman tafsiri sukan kawo shi karkashin fassarar wannan aya waɗansu mutane da suka yi imani sai suka zo madina lokacin da suka zo madina ijtawauha sai suka kasa cin abincin madina suka kasa shan ruwan mutanen madina kasan san ba kunta wani lokaci na sa ka kasa cin abincin garin da kaje ko ka kasa cin abinci na garin da kaje ko ka je hatta iskan da ke gudana a cikin garin ba ka jin daɗin takarsa to lokacin da suka samu kansu a wannan hali rashin lafiya ta kama su a biye tsanni a jikinsu sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sa aka killace musu waje a bayan gari an kawo raƙuma na zakka sai yasa aka hada su da masu kiwon raƙuma din aka ce su zauna a can ba su da wani abinci so nonon raƙuman da fitsarin raƙuman shine zai magance cutar da ta kama riwayar hadisi ta ce yayin da suka samu lafiya suka waraka daga cuta kuma suka koki suka yi mulmul suka yi kiba da suka mayar da jikinsu farko sai suka kashe waɗannan makiyaya sannan kuma suka kore raƙuman suka gudu sannan kuma suka da su sun yi rajin sun bar addinin musulunci sai aka zo aka bai wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam labari sai manzon Allah ya zaɓi zaratan sojoji ya tura ya ce a bisa kawun kafin ka ce mai an kamo su aka zo da su gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shi musu hannun dama da kafar hagu ya umarni aka kwakwale musu ido kuma aka kyale su a tsakiyar rana har suka mutu da yunwa da kituwa to shine sai wannan aya ta nufa kuma fata an fahimta wannan hadisi yana cikin sahih bukhari to amma inda matsalar take menene alaka tsakanin ayar da hadisi da haka waɗansu malamai suka ce ayar wannan da ta zo ta soke wancan abin da manzon Allah ya aikata ne domin waɗancan mutane ne suka yi idan sun yi kisan kai hukuncin su shine mai kisa to idan sun yi kisa kuma sun ɗauki dukiya ko suka ne sai a yanke hannun dama da kafar hagu to amma a ina kuma aka samu cewa a kwakwale musu ido idan radda kuma suka yi sun bar addinin musulunci hukuncin wanda ya radda shine ne kisa babu maganar kwakwale ido duk a can sai yasa waɗansu malamai suke cewa zuwan wannan ayar ya zo ne dan ya shafe wancan hadisi wannan hadisi a aikace manzon Allah yayi sai wannan aya ta zo ta sace ba haka za a yi ina ba ta bayyana wannan abin da wadansu malamai suka ce kenan suka ce wato ainihin shine a dinnan wadansu malaman kuma suka ce a'a shi wancan hadisi fa duk da malaman tafsiri sukan kawo shi wajen wannan aya hatta imam bukhari ya kawo shi daidai tafsirin wannan aya cikin suratul maida amma fa ba ya da alaka tsakanin shi da wannan aya shi wannan hadisin ba ya da alaka da aya dan waɗancan mutane kafirai ne tunda sun yarda kuma sun yi gidan kai sun kwashi sun sun tafi ita kuma ayar gaba ɗaya tana magana ne akan mummune mummune idan sun yi ɗaya daga cikin ayyukan nan guda uku in mummune ya ɗauki makami don ya kwashi dukiya a wajen wani ko ya ɗauki makami don ya kashe wani ko ya ɗauki makami don ya razana wani akan wannan take magana dan haka ne ma a ƙarshe Allah ya ce zai na tabu min qabli an taqdiru alayhi sai fa waɗanda suka tuba kafin ku kama su idan dan fashi ya tuba kafin ku kama shi ya tuban sa kafin ku kama shi to daga baya ba za ku kama shi ba ku masa ɗaya daga cikin haddan da aka lissafa a aya ya riga ya tsira ina fata an fahimta to kaga a nan gurin ba a magana ridda kenan gaba ɗaya ana magana ne akan wato mummunai idan sun aikata ɗaya daga cikin waɗannan musulmi idan ya ɗaya daga cikin laifin nan ko wannan da shari'a ta masa sanadi punishment din da shari'a ta sanadi a masa shine wannan ina fatan wannan ya fito shi abin da ya rage a aya فمن الله تعالى أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض لكن لو إكنا يقوم بلانا وأخذوا الصفائح نفر قوة القتل أن يقتل نبي أصل أن يصلب أو يصلبوا. نأكو قطع الأيدي والأرجل أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف نهدو النفي في الأرض أو ينفوا من الأرض nau'ikan al'amura guda ku Wa nan sai malamai suka kalli nau'ikan ayyukan nau'ikan hukumar da kuma nau'in aikin da mutum zai yi haka waɗansu malamai suka yi, irin su imamu shafi'i da wanda ke tare da shi waɗansu malamai kuma suka ce a waɗannan nau'ika gaba ɗaya ko me mutum ya yi cikin waɗannan ababai to za a ɗauki ɗaya daga cikin wannan ne a yi masa hukunci da shi ya danganci wanne ne alƙali ya ga zai yi waɗanda suka ce za a kasa hukumar ne ga gudan laifin suka ce an yi katalu ga mutumin da ya kisan kai amma bai kwaci bai ɗauki dukiya ba na'am aw yusallabu ga mutumin da ya yi kisan kai kuma ya ɗauki dukiya aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf ga mutumin da ya kwace dukiya amma bai kashe rai ba aunin ko min game da mutumin da ya razana ka ya firgita ka bai ɗauki dukiyar ka ba bai kuma bai kashe ka ba sai dai ya razana ka ka gudu in an kama shi hukuncin su shine aunin ko min al-ard na'am ina ba ta fahimta ma'ana za a kalli girman hukumar sai a kalli me za a kalli laifin sai a kalli hukumar da za a yi a nan gudu haka imamu shafi'i da wannan suka tafi imamu malik ibn anas imamu darul ya ce a'a da wanda ya kisa ya ɗauki dukiya da wanda kisa kawai yayi bai dauki dukiya ba da wanda dukiya kadai ya dauka bai yi kisa ba da wanda razanar da sai yayi bai kace kawai bai dauki dukiyar ba ya fargita ta har ka gudu hukuncin su shine a yi masa ɗaya daga cikin wannan kawai an ba liman zaɓi ne aka ce menene hujjar ka yace an ce au au au Allah ta tafi da takhir au kana tana fa'idantar da ba da zaɓi أو يقل أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف yace a tabi'ar alqur'ani au idan ta zo galibi ta kan bada zaka fa jazaa'un mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi zawa adalin minkum hadiyan balid alka'bati aw kafaratun ta'am masakin aw adalu zalika siyaman li yazuqa wa bala amrihi Au an gurin tana bayan dan tadabe zabi fa kafaratuhu it'amu 10 masakin min awsati ma tu'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru rakaba aw anan me take fa'idantarwa zabi take fa'idantarwa ومن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية من صيام او صدقة او نسك او ان مي take fa'idantarwa ita to dan haka aw ma anan gurin an yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfu min al-ard tukudu takhayyur zabi take bai waɗannan su ne adilla a takaice kenan ba dukan abin da aka ce ba sannan waɗannan wato wannan su ne akawal wannan kuma su ne adilla to a ciki wanne za mu yar akan wani cikin zantukan guda biyu mu rinjayar zance imam malik ko mu rinjayar da zance imam shafi'i a ƙasin gaskiya zancen imam malik zai fi dacewa da zahirin aya ya rage ne idan matambayi ya tambaya me yasa kace zai fi dacewa dan kai dan malikiya ne sai in ce hujjar da aka sa za ta fi dacewa shi ne. zantan imamu malik zai tafi akan ayar ba tare da takadiri ba ba ka bukatan kaddara komai a cikin larabcin aya kawai zaɓi ne aka bai wa liman an yi kattalo au yi sallabo au su kafa a idihim amma zantan imamu shafi'i yana bukatan takadiri sai ya zanto ma'anar ayar shi ne wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu idza qatalu aw yusallabu idza qatalu wa akhadhu mala aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin idza qatalu wa lam ya'khudhu al ko idza akhadhu al wa lam yaqtulu wa arjuluhum aw yunfaw min al-ardi idza akhafu wa lam yaqtulu wa to kaga wannan sai kai takdiri to al-aslu fil kalam kuma shine adamu takdir wa la yusaru ila takdir illa li daruratin tujibu dhalik ma'ana idan zai iya yiwa ka fassara zance a zahirin larabcin ba tare da ba to wannan shi yafi sama da ka fassara shi tare da lokacin da kake da baka da tabbas haka Allah ke nufi ko ba haka ke nufi ba da inda haka ke nufi yadda ya faɗa yanzu kai ne kike zamanin sa inda haka ke nufi amma lokacin da ka faɗi ne a zahirin sa ba tabbas haka ke nufi na'am ina ba ta amfani da innal ladina tabu min qabli an taqaddu alaihim fa'lamu anna Allah ghafurur rahim sai fa wadanda suka tuba tun kafin ku kama su to ku sani cewa ubangiji ta ala mai gafara ne abin nufi idan ɗaya daga cikin waɗannan 'yan ta'adda sawa'un tan fashi ko wanda zai ɗauki makami don razanar da mutane ya tuba kafin ku kama shi to wannan ku sani Allah mai gafara ne ma'ana an riga an yafe masa haddi ba za a yi masa haddi ba tunda ya tuba kafin ku kama shi to kun ga wannan ko saka babu tsari ne na addinin musulunci wajen wanzan da zaman lafiya cikin al'umma domin wannan shine zai rage ayyukan ta'adda idan ya zanto duk wanda ya dauki makami dan ɗaya daga cikin ababen da muka lissafta a baya za a yi masa hukunci da abin da ayan nan ta ce to wannan zai taimaka wajen rage ayyukan barna sannan daga cikin abin da zai taimaka wajen rage ayyukan barna bayan wannan ya kasance an sami abin da ake kira al'adalatul ijtima'iyya wato adala ta zaman tare wato a samu gaskiya da adalci a wajen masu gudanar da wato ainihin mulki sannan kuma a ga cewa me ya sanya da dama daga cikin mutane suka shiga sana'ar fashi da makami suka shiga sana'ar ta'addanci suka zanto yan daba suka zanto area boys suka zanto karnuka ko karnukan farauta suka zanto ga sunan dai kawai a rikice a birkice me yasa suka zama haka daga cikin akwai jahilci daga cikin akwai su aikin idan gwamnati ta fito da ga tsari na gyara ilimi kuma da wadata makarantu din da wadata su da kayan aiki za a rage adadin yara da ke kan tituna waɗanda suke shaye-shaye sannan kuma idan gwamnati fito da tsari na koyar da sana'a aka zuga mutane a koya musu sana'a a ɗauke dukkan yaran da ke kan titi a kowace jiha a karkata ta zuwa gida hudu zon hudu ko biyar gurgurdan yadda zai bada sauki gurgurdan adadin local government na state a zo a koyar da yara sana'o'in hannu ɗinnan ko kafinta ko walda ko aiki na lantarki ko aikin famfo da sauran waɗansu sana'o'i kuma a ce duk wanda ya gama yana gamawa zai fita da na'urar da zai je ci gaba da neman kuɗi da ita za a ba shi kayan aiki kyauta bayan ya yi na wata shida na wata bakwai na wata tara na shekara ɗaya gwargwadon yadda masana suka tsara kuma a ba shi tarbiyya ta addini ko suka ba mai da aka wannan za a rage yan fashi da an yi wannan kuma sai a kawo dokoki to sai ga gaba ɗaya an daina fashi amma doka ita kadai tana tafiya ba tare da hana waɗancan al'amura ba ba tare da inganta ilimi ba ba tare da ya karfatara ba kamar da shi lokacin da gwamnatin tarayya ta fitar da tsarin poverty alleviation yaki da fatara to amma kuma gashi abin ya cikin kama har yanzu an kasa ganin shi a sarari yadda za a gani da yawa inda a ce gwamnatocin jihohi za su fito da wannan tsari a mataki na jihohinsu ko ka babu wannan zai taimaka sosai da sosai jihar Kano ɗaya daga cikin jihohi ta fito da wannan da ita da wadansu jihohi amma dai har yanzu abin bai kankama ba a dukkan jihohi ko kuma a su kansu da suka fara a ce ya kai yadda za a rage adadin wato ainihin mabarnata ko kuma masu zama kashe wando kan titi wanda ko shakka babu wannan hauhawar adadi. na masu zaman kashe wando akan titi su ne waɗanda ake kira wakudin fitina makamashin fitina duk inda ka je ka ce hayi su ne za su ansa maka duk ruwa da kai ta sharri kana wanda zai ansa maka kyauta ba sai kun yi yarjejeniya da nawa za ka biya da haka yake na baya komai to wannan ina fatan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya baiwa masu mulkin mu ikon gane wannan da kuma sai gyara ta wannan fasa ubangiji ta'ala ce illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu anna allaha ghafurur rahim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم وبنجي يا أيها الذين آمنوا يا وأن تسكي إيماني اتقوا الله وصلى tsara الله Allah yi بلنا yi bari إليه الوسيلة kuma ku nemi abin da zai sada ku da su shine alwasila alwasila shine alqurba wato abin da zai kusanta bawa zuwa ga ubangiji subhanahu wataala wato lafazin alwasila dukkan wani aiki da zai kusanta mutum zuwa ga Allah subhanahu wataala shine ma'anar wabtabu ilayhi alwasila wato ku nemi abin da zai sada ku zuwa gare shi babban abin da zai sada bawa zuwa ga Allah shine imani sannan kuma dangin ayyuka na gari ina fata an fahimta imani da ayyuka na gari su ne wasilar kowane bawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون kuma ku yi jihadi fi sabilihi wajen yada kalmar Allah a banka ku amfani da dukiyarku da kwazanku da kwakwalwarku da energy dinku ku zari wajen yada addinin musulunci kai da'awar musulunci inda bata kai ba la'allakum tuflihun ko fa samu a wajen Allah gobe kiyama idan kun yi haka da ubangiji ta ala ce innal ladzina kafaru amma waɗanda suka kafirta law anna lahum ma fil ardi jami'an inda a ce duk abin da ke ban kasa gaba ɗaya nasu wa mislahu ma'ahu da kwatankwacin sa tare da shi li yaftadu bihi min azabi yawmil qiyamah domin su fanshi kansu da shi daga azabar ranar tashin kiyama ma tuqbila minhum ba za a karfa daga gare su ba wa lahum azabun alim suna da azaba mai radadi yuriduna an yakhruju minan nar za su ninka yunkurin su fita daga cikin wuta wa ma hum bi kharijin minha da kai ko ba za su sami fita daga cikin wa lahum azabun muqim suna da azaba mai wanzuwa akan su wadda ba ta yankewa ayar farko da muka karanta yanzu ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun da shi da ko alwasila ita ce ne alqurba abinda zai sada ta zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala jam'in sa shine alwasail wato alwasila guda ɗaya kenan alwasail ya zanto ne jam'in sa kamar da nake cewa idza ghafala alwasuna udna li waslina wa ada tasafi bainana wal wasailu ma'ana idan yan gulma masu kunji kunji suka gafala ba su sani ba udna li waslina sai mu sadar da zumuncin yadda muka saba dan yan gulma ba su kawo mana cika sun hada mu fada ba wa ada tasafi bainana sai kaga hali na gari ya sake wanzuwa a tsakaninmu ya komo wal wasailu da kuma kyauta musayar kyauta da musayar biya wa juna bukata in ba ka bani ko in ba ya bani ina ba ta an fahimta alwasa'il jam'i ne wasila alwasila da abin da zai sada ka zuwa ga abu akan ce wasala tawsilan akan ce tawassala kuma tawassulan da haka ko a ce at-tawassul ko a ce at-tawsil ko a ce alwasila da abu ɗaya ne Ko amma wannan aya ta imtaku Allah wa tabu ilayhi alwasila mutane suka ribance ta wani lokaci dan cimma ko fassara ta da wata ma'ana da bata dace da yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala yake nufi ba ko manzon tsira annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi ba da haka ya kamata mu yi tahariran hakikanin wasila mun ji dai wasila a larabci shine ne da abin da zai kusanta ka da abu to amma menene wasila a cikin alqur'ani lafazin alwasila me yake nufi sannan menene wasila a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am bi kenan sannan menene wasila a cikin maganganun sahabbai idan sun ce wasila ko sun ce tawassuli uku kenan sannan menene da wasila a wajen almutaakhirun min as-sufiyyah wa ghayrih malaman karshen zamani musamman sufaye idan sun ce wasila me suke nufi saboda idan mun san abin da ake nufi da wasila a qur'ani da hadisi da maganganun sahabbai sannan muka san me ake nufi da wasila a wajen sufaye yan dariqun sufaye to kaga za mu fassara ayar alqur'ani da abin da ake nufi da wasila a qur'anance a hadisance a maganganun sahabbai ba yadda ake nufi da wasila a sufanci ba ina ba ta fahimta ina ga wannan zai ba mu wayewar kai abinda ake nufi da wasila a cikin alqur'ani kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya faɗa cikin gawurtaccen littafin sa qa'idatun wa qa'idatun jalila fi tawassul wal wasila qa'idatun jalila fi tawassul wal wasila littafin ne ban kai kwarai da gaske yace duk inda wasila take a cikin alqur'ani dama wurare biyu ne ta zo abinda ake nufi da ita aikin da ya shafi wajibi ko mustahabi da makaruhi da haramun da mubahi ko ja'izi ba ta shiga cikin wasila sai wajibi ko me mustahabi dukkan wani aiki da Allah ya umarni da shi ko manzon Allah ya umarni da shi amra ijabil aw ba umarni na wajibi ko mustahabanci to wannan aikin sunan shi wasila kaga wasila ta shafi imani ta shafi sallah ta shafi zakka ta shafi aikin haji ta shafi umara ta shafi zikiri ta shafi salatin annabi dukan waɗannan menene wasila ne idan ka hada su gaba ɗaya wasa'il ne allati tuwassilu al-abda ila Allah subhanahu wa ta'ala wasila ce da ke sadar da bawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala na'am dan haka ubangiji ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtagu ilayhi wasila da haka yake kulli dukkan ladina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa ad-durri ankum wala tahwila أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا وكان آية وكان آية في سورة الإسراء أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب عبد الله بن مسعود كما يدعي الإمام البخاري يرويته يتي آية تاسو كلمة dangane da waɗansu daga cikin mutane da suke roƙon Isa sannan na Maryamu ko su roƙi mala'iku ko su kira aljan ko dukkan wani wanda ba Allah ba su roƙe shi wata bukata sai Allah ke nuna musu cewa su waɗannan wanda kuke kira sawa'un annabi Isa alaihi salatu wassalam ko mala'iku ko dukan wani salihin bawa na gari da za ku kira don ya muku bukata ula'ika da yad'una waɗancan da masu shirka suke kiran su gona ila rabbil wasila so ku sa neman wasila da za ta sada su zuwa ga ubangiji kuna yin imani ne su yi aiki na gari don yin sada su zuwa ga Allah to kuma a madadin ku yi imani ku aiki na gari sai ku kiraye su su su rike aiki na gari shine wasilar su zuwa wajen Allah ko kuma kun rike su su su ne wasilar ku wajen Allah kaga kun kun kuskure ne me ya kamata ku yi ku yi koyi da su abin da suka rika ya sada su zuwa ga Allah ko ba sai ku riki wannan abin ya sada ku zuwa ga Allah wanda shi da nake ko dai abin da yake wajibi ko abin da yake mai mustahabi shi da kada abin da yake sunan wasila to wannan wasila kenan a Qur'ani na'am amma wasila a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan darajatun fil janna manzilatun fil janna la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah wani matsayi ne a cikin aljanna wani gida ne a cikin aljanna kamar da hadisin muslim ya nuna manzo Allah ce duk wanda ya ji kiran sallah to ya mene ta abin da mai kiran sallah ke faɗa idan an je karshe yayi mun salati duk wanda ya mun salati tsaya Allah zai masa goma yake sannan kuma sai ya roka mun wasila yace Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته يفتحك يروك mun وسيلة yace fa innaha manzilatun fil janna ita wasila da na faɗi ta anan nace a roka min ita matsayi ne ko daraja ce a cikin aljanna la tambagi illa li abdin min ibadillah ba wanda ya dace da wannan matsayin sai wani bawa ɗaya tak cikin bayan Allah fa arju an akuna ana huwa manzo Allah ce ina fatan in zama ni ne to kaga wasila a cikin maganar manzon Allah darajatun fil janna ina ba an fahimta wasila a cikin maganar Allah a Qur'ani ana nufin me al'amalu salih sawa'un kana wajiban aw mustahabban aiki na gari na wajibi ko mustahabbi to sai wasila a cikin maganganun sahabbai lokacin da duk sahabbai suka ce wasila galibi abin da suke nufi da wasila addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a gare su ko addu'ar wani salihin bawa a gare su na'am eh kamar yadda ya tabbata cikin hadisin bukhari an yi fari lokacin Umar dan Khattab yake Allahumma إنا كنا نتوسل إليك بنبينا إذا أجدبنا فتسقينا ونحن نتوسل بعم نبينا فسقنا ya ubangiji da san idan an yi mana fari mun samu kanmu cikin tsananin fari muka yi tawassuli da addu'ar annabi mu zo wajen annabi mu faɗa masa manzo Allah an yi fari gari ya yi tsanani roƙa mana Allah manzo Allah ya daga hannu ya addu'a sai ruwan sama ya sauka yace baya mu annabi baya nan ya rasu da haka ya ubangiji muna tawassuli zuwa gare ka da addu'ar babban annabin ina Abbas ibn Abdul Muttalib babban annabi da haka fuskina ya Allah ka shayar da mu ruwa shike nan sai kuma ruwa ya fita Allahu akbar to kaga nan abinda suke nufi da wasila shine mai addu'a addu'a da za su roka wato manzon Allah ya yi musu ko su roki dukkan wani talibin bawa ya yi musu na'am to nan gurin wannan sune ma'anoni guda uku da duk wani malami na addinin musulunci cikin sahabbai ko tabi'ai in ya farta lafazin wasila to yana nufin ɗaya daga cikin waɗannan ma'anonin guda uku ko wasila kame da Qur'ani ya faɗa ko wasila kame da hadisi manzo Allah faɗa ko wasila a mu'amalar sahabbai to sai sun fahimci suka zo daga baya sun suka ce abinda ake nufi da wasila ɗaya daga cikin ma'anoninta shine ka roki Allah da zatin wani salihin bawa ba wai addu'ar wannan salihin bawan ba ba ka ce wani da taimaka min da addu'a ba a'a ka ce ya ubangiji yi min kaza dan wani ko ka ambaci annabi ko ka ambaci mala'ika jibril ko ka ambaci wani sheji ko wani wali sarkin karamomi ko da duk wani abin da kake ganin shine zaka sa wasilar. ka to kaga a nan gurin ta sha bamban da wasila a Qur'ani ta sha bamban da wasila a hadisi ta sha bamban da wasila a lokacin dan sahabbai suna roƙon Allah yi tawassuli da addu'ar annabi amma ba da zatin annabi ba abin da ke nuna haka hadisin bukhari wanda na kawo mana domin da da zatin annabi suke yin tawassuli to ai annabi sallallahu alaihi wasallam ko da bayan rasuwarsa yana cikin kabarin sa sannan kuma jikin yana nan yadda yake baya canjawa dan lokacin da yake da sahabbai ku rinka yawaita salati a gare ni daren juma'a da ranar juma'a domin dukkan salatin ku akan bujuro mun ma'ana duk wanda ya salati Allah na isarwa annabi wanda ya maka salati wanda ta yi maka salati sai sahabbai suka ce ta yaya za a guduro maka da salatan mu ka gani bayan ka riga ka rindige a cikin ƙasa, ma'ana jikinka ya saje da ƙasa. sai annabi ce inna allaha harrama ala al-ard an ta'kula ajsad al-anbiya Allah ya haramta wa kasa ta tunaman annabawa kasa ba za ta tunaman annabawa ba yadda aka binne su haka za a same su daga nan har zuwa ranar tashin kiyama ko inda da zatin annabi ake yin tawassuli ba bambanci tsakanin zatin sa bayan rayuwarsa da zatin sa lokacin rayuwarsa tunda zatin baya canjawa baya rijin digewa cikin kasa amma dan Umar dan Khattab da sauran sahabbai su fahimtar da mu ba da zatin annabi ake tawassuli ba da mai ake tawassuli da addu'ar sa sai su ya Allah muna tawassuli da annabi lokacin rayuwar sa ma'ana da addu'ar sa yanzu ko da baya nan muna tawassuli da wa abba kaga wannan ya nuna addu'ar sa ce dan bayar da sosa ba ya ki yi wa kai tawassuli da addu'ar sa tunda baya tsakankanin mu baya tare da mu ina ba ta fahimta ba zai sai ta wasu da addu'a sa ba dan ayyukansa daga baɗe na addini sun riga sun kare daga cikin kuma akwai ibada don sun riga sun kare abin da yake jira sakamako ya fara samun sa tun daga cikin kabarin sa sallallahu alaihi wasallam ya fara samun sa tun kafin mutuwar sa tun da jikinsa na kanshi koyaushe tun kafin ya sa turare bayan ya mutu ma jikinsa bai canza ba yana kanshi sai na Abubakar ya zo bude shi duk kanshi yace tsibta hayyan wa mayyitan ya rasulullah yace kanci kace lokacin rayuwarka da bayan mutuwar ka ya manzon Allah to kaga wannan wato ainihin abinda ke nuna mana shine suna tawassuli da addu'a saba da zatin to sun sufaye su suke tawassuli da zatin annabi kuma da suka kawo annabi su ce ya halatta ayi tawassuli da zatin sa abin da ka sanka ba wai dan tsananin san annabi da kishin sa bane hmm, kar ka taba tsammanin haka in ka taba tsammanin haka to ka zama gidaje ba ka san wasu zuwa ba eh, su abin da suke so idan suka bude kofar a iya tawassuli da zatin annabi to sun ce kuma a iya tawassuli da zatin jikokin annabi to wannan jikokin annabin to sune waliyai to eh a iya tawassuli da dukkan wani halifa na jikan annabi to kuma kaga halifa halifa halifa ba iyaka duk inda wani shehi ya mutu sai ya samu halifa wani ma tun yana da zai Khalifa. ina fata an fahimta to yadda kai tawassuli da na asalin to sai kai tawassuli da na kasa to ana nan ana nan idan igiyar ta yi tsawo sarka ta yi tsawo sai a mantar da kai annaban sai su wannan jikokin nashi sai waliyar sai su alhan to dama shi din ake nufi ina fata an fahimta eh. inda za ka gane su din ake nufi dan me ba a kawo hoton annabi ba a ce duk wanda ya gaishe zai shiga aljanna ko drawing din ba a yi ba a ce duk wanda ya shiga aljanna amma sai a kawo hoton wani aka ce duk wanda ya gaishe zai shiga aljanna annabi fa Abu Jahal ya ga annabi amma ya mutu kafiri Abu Lahab ya ga annabi ya mutu kafiri Abu Talib ya ga annabi ya mutu kafiri Amr bin Harith ya ga annabi ya mutu kafiri Umayy bin Khalaf ya ga annabi ya mutu kafiri Abdullah bin Ubay bin Salul ya ga annabi kuma duk sun mutu kafirai har Allah ce da annabi kar ma kai musu sallah wala ta salli ala ahadin minhum mata abadan wala kuma ala qabri kamar mai tambaya yayi tambaya dan me ba za a yi musu sallah ba sai Allah ce innahum kafaru billahi wa rasulihi sun kafirce Allah sun kafirce manzo Allah ganin annabi din nan bai ga ya fa'idantar da su ta yadda zai tsirar da su daga wata ba ko a ce kai su aljanna shi kenan kawai sai wani mutum yanzu yanzu nan sai ya zo sai mutum ya fito ko ya fito ko ko a fito da shi sai ya ce ko a ce a madadin sa duk wanda ya dinshi zai shiga aljanna subhanallah kaga wannan dangantaci ne cikin addini na'am Allah gane da mu Allah fahimtar da mu ya ɗan uwa wannan shi hakikanin wasila idan kun fahimci wasu wannan bayani zai taimaka wa ɗalibin ilimi sosai da kuma dukkan wanda ya bibici littafan tafsiri zai sha baki. yanzu nan gunan a hannu hannuna adwa'ul bayan ne fi izahil qur'ani bil qur'an da sai Muhammadu Aminu Tinkidi karkashin wannan aya da ya kawo ta yi dukkan wancan bayani makamancin wanda na yi ko da yake shi ta wata hanyar daban ta wani salon maganar daban sai ta wa bi hadha tahqiq da wannan tantare zance ne za ka gane أن ما يزعمه كثير من ملا من ملاهدة أتباع الجهال المدعين للتسوق زاهدان da yawa daga cikin ajenda malahida wato wanda suka kaucewa gaskiya jahilai cikin mabiya tufanci suke faɗa suke riyawa min annal murada bil wasila cewa wai abin da ake nufi da wasila a cikin wannan aya shine ashayfu alladhi yakunu lahu wasita bainahu wa bain rabbih wani shehi da zaka rike shi ya zama wasita tsakanin shi da ubangiji ya rinka maka yaso a fadar Allah yace annahu takhabbatun fil jahannam fadaniya ne cikin jahilci wa ama da makantaka wa dalalun mubin da kasa mabayani wa tala'ubun bi kitabillahi ta'ala asali ma wasa ne da littafin Allah wa ittikhadul wasa'it min dunillahi min usul kufr al-kuffar yake rikar wani wanda ba Allah ba a matsayin ya zama wasilaka to wannan ɗaya ne daga cikin abubuwan da kafirai a da suke bai dace musulmi yau ya zo yana yin sa ba yi ta yin bayani har zuwa ƙarshe ka ga maganganu ne wanda inda zaka dauko in ma qurtubi muka dauko za mu dawo baka ballan sanan mu dauko ibn kasir za mu ga haka mu dauko ah, jami'ul bayan an tawil ayal qur'an na ibn jarir tabari don haka za mu gani wato wannan dai magana abin da sa hannu yawa ta harshe akai magana ce da ake taya mutu a ta ba wai anan mai dubur ba a Kano ai abin da ake faɗa a Kano ko nan ko nan za mu san ba yawanci maganar da nake yi duk wanda ya ji ya san shi da shi nake ko yanzu yawancin ku nan duk ba da ku nake ba ko kun zama wasu tsare amma wallahi duk wanda ya ji ya san cewa eh magana ce nake ni da Idan galibi magana ce za ta samu a ilmanta a natsa dan ya fahimta tun da shi malami ne ko shehi ne ko kuma kaza kaza ne amma akwai wanda ba malamai ba ko ba ɗaliban ilimi ba ko kuma su ma su ƙara fahimtar dai bayanin ubangiji bisa Allah ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa butu ilayhi wasila ya wanda suka yi imani ku ji tsoron Allah wa butu ilayhi wasila ku nemi kusanci zuwa gare shi wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun wato ku yi jihadi dan yada kalmar Allah dan ku zanto wato ainihin dan ku zanto kun rabota kaga wasila mun ce aiki na gari sawa'un wajibi ne ko mustahabi sannan a iya wasila zuwa ga Allah lokacin da kake roƙon shi bukata kai wasila da sunansa dan da yake walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa zaral ladina yuhduna fi asma'ihi sayajiduna ma kanu ya'malun sannan ka iya wasila da addu'ar bawa na gari kamar yadda sahabbai suka da addu'ar manzon Allah a lokacin lokacin rayuwarsa da kuma addu'ar wato Abbas ibn Abdul Muttalib wato bayan tudewar manzo sallallahu alaihi wasallam innal ladina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi ubangiji ta ala ce lalle waɗanda suka kafarta law anna lahum ma fil ardi jami'an da duk abin da ke cikin kasa na dukiya wa mithluhu ma'ahu da sa tare da shi bihi dan su fansi dan su fansa da shi su fanki kansu da shi min azabi yawmal qiyama daga azabar ranar tashin qiyama ba su kubbila minhum ba za a karba a gare su a nan gudan malamai suka ce me yasa ubangiji ke lifta dubihi tare da abu guda biyu ambata ma fil ardi jami'an abu dai kenan wa mithlahu ma'ahu abu bi kenan liyaftadu da sai ke bihi ma a madadin liyaftadu sai bamiri ya zama ya koma zuwa ga abu daya tare da abu guda biyu aka ambata sai suka ce abin nufi a nan gurin an mayar da aka abin da aka a ya ma zukira mudura ismin isharat kamar an mayar da shi zalika ne da abin da kasa ta kunsa gaba ɗaya da kwatan kwatan sa abu biyu nan an dunkule su an mayar da su kamar zalika to kaga zalika kuma abu ɗaya ne da haka sai sai ne yafta dubihi ba sai an ce ne yafta dubihi ma ba ولهم عذاب azabun هنا ده عذاب من mai حديث يا ya tabbata سيد البخاري al-bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace da za a dauki wanda yafi kowa ni'ima a sashi cikin wuta ranar tashi jiya ko kuma za a dauki dan adam kai za a tashi cikin wuta sai ubangiji subhanahu wataala ya tambaye shi da a ce ka mallaki duniya da duk abin da ke cikin ta gaba ɗaya mallakar ta ne a hannunka yanzu aka ce ka bayar dan a samar da kai daga wuta ya ka bayar duk da son dukiyar dan adam yace eh zan bayar sai ubangiji ta Allah ce na nemi abin da bai kai wannan girma ba amma kake shine na nemi ka bauta mun ni kade kar ka hada da wani amma kake sai da kai shirka da haka yuriduna an yakhruju minan nar za su rinka son ina ma su fito daga cikin wutar ranar tashin kiyama amma Allah ya ce ma hum bi sarjini minha wa lahum azabun muqim ba za su fito daga cikin ba kuma suna da azaba mai wanzuwa a kansu sai Allah ya والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن Ubangiji ce wa sariku wa sarika farawo wanda ya sata namiji wa sarikatu da kuma farauniya ta mace da ta sata uku fa ya aydiyahuma za ku yanke hannayensu su biyun bi kasa ba? wannan sakamako ne na abin da suka aiwatar na mummunan aiki sannan kuma nakala min Allah hukuba ce daga ubangiji subhanahu wa ta'ala wallahu azizun hakim wato ubangiji da ala ne mabuwayi sannan kuma shine hakim mai hikima wannan ita ce aya da ake kafa hujja da ita cikin alqur'ani dangane da hukuncin yanke hannun barawo idan mutum ya cika sharuɗa da ake bukata daga cikin sharuɗa ya zanto abin da ya sata ya kai nisabi nisabi kuma shine rubu'in dinari zuwa abin da ya sama dan manzo Allah ce la qata illa fi rubu'i dinarin fa fa'ida ba za a yanke hannun mutum ba sai in abin da ya sata ya kai kimar rubu'in dinari zuwa abin da ya sama duk abin da bai kai rubu'in dinari ba ba a yanke hannu don shi sannan kuma ya kasance ya ɗauki abin a cikin hirzinsa abin da ake nufi da hirzi wurin ajiyarsa wurin ɓoye shi ya ɗauko abu a maɓoyarsa a inda aka ɓoye shi a inda aka kulle shi wannan na nuna idan mutum ya dauki abu a salari ba a yanke masa hannu sai dai a yi masa wani horo da nan gaba kar ya kara amma ba za a yanke masa hannu sannan kuma ya kasance babu alaka ta haifayya tsakanin mai dukiyar da wanda ya dauki dukiyar domin idan ta ya dauki dukiyar mahaifinsa ba a yanke hannunsa dan dukiyar gidansa ce sai dai a ce yayi ba daidai ba a yi masa wani horo da ya dace da shi amma ba za a yanke masa hannu sannan kuma ya zanto wanda ya dauki wannan dukiya lallai. yana da wadata abinda ake nufi da wadata ba wai lalle bane zan to mai kuɗi ko ko ma wadaci da muke faɗa a hausance ya zanto cewa yana da sana'ar da yake cin abinci da ita ko mun kashinta ko mun ta ya zanto cewa kuma wato ainihin yana da aikin da yake yi ko sana'a ko aiki da yake yi wanda yake samun albashi ko kuma yake samun kuɗi a wannan sana'ar ko mun karancin abin da yake samu ko mun rashin wadatar ko da abin da yake ci ba daɗi amma zai hana shi jin yunwa matukar yana da wannan to idan ya ya saka za a yanke masa amma mutumin da yake ba ya da wannan gaba ɗaya ya ya sata saboda tsananin jin yunwa kuma ya zanto abin da ya sato wanda zai ci ne a shi da gidansa ko bai mayar da abin sana'a ta yau da gobe ba malamai suka ce ba za a yanke masa hannu ba wato ku gane abin da zai tafi da gidansa ko bai mayar da shi yau da gobe ba dai idan ya sata jiya yayi yau ne gobe yana da shirin yin jibi da gasa, to kaga wannan ayyaban ya barawo ismul fa'il asariku ya hau kansa amma mutumin da wata rana da yanzu zai mutu da yunwa zai kwanda yunwa ya dauki abin da zai ci wannan ba za a kira shi da suna balawo ba amma abin da yayi yayi laifi ko bai laifi ba hakika yi laifi za a kama shi a yi masa horon da ya dace da shi dan kare tashi kuma da kar a bude kofa ga waɗansu su yi amma shi ba za a ce kuma a yanke masa a ce kun ga addinin musulunci yana da tsari wato ainihin wajen yadda ya tsara yadda za a yanke hannu ba wajen kawai da mutum ya sata za a yanke masa hannu ba sai an bi ya aka yi satar wani hali ya sa yayi dukiyar sawa ya dauka a ta matarsa ce ta mahaifinsa ce ta ga wannan ba za ka ce da ba a dukiyar ubangidansa ya dauka ta ga wannan ba za ka ce yayi sata ba saboda an an mai da shi amintacce a gida shi ne so kifa shi ke kula ya ya bude ya dauko kaya sai ya sata ba a ce masa balawo sai dai a ce maha'inci idan an kama shi sai a masa wani horo da ya dace da maha'inta amma ba za a yanke hannunsa ina ba ta da. wato waɗansu kasu fahimci cewa ba idan an ce ba a ce masa farawo abin nufi ba ya da laifi ba haka nake nufi a'a ba a ce masa farawo ma'ana ba za a kama sa a yanke masa annoba da. amma yana da laifi ko ba ya da laifi eh yana da laifi nawa ne in dinari ma'ana dai in dinari dama ne kima ko ko akallu sadaq inda malikiya in dinari naira nawa kenan dari shida dari bakwai ko dubu ɗaya nawa to mu dauka dubu ɗaya da ɗari shida ko dubu ɗaya da ɗari biyar dauka dubu ɗaya da ɗari shida ina rubu'in dinari duk mutumin da ya saci rubu'in dinari zuwa abin da ya sama za a yi ke masa amma kuma inda wanda zai zo ya tare hannunka to kana da zaɓi cikin tsaya cikin biyu ko dai ka kai shi kotu a tare masa hannu kaga an yi kisasu ko kuma ka ce a baka diya na hannunka da aka yanke maka to diyar hannu da za a yanke wa dan adam idan wani ya raba dan adam da hannunsa shine dinari 500 na'am dinari 500 ne kudin sanaukin domin zakka kawai dinari 20 ne ke zama zakka to dinari 20 din ne ke zama zakka shine naira 100 da nawa kenan dubu ɗari da arba'in kina aka kwatanta a bana ko dubu ɗari da wani abu dubu ɗari da arba'in kadara dubu ɗari da arba'in to dubu ɗari da arba'in ashirin ashirin cikin ɗari biyar ta shiga sau nawa naira miliyan nawa kenan biyar hannu ma'ana miliyan hudu ko miliyan biyar ko nan a makamancin haka to a ce idan mutum ya saci dubu ɗaya da ɗari shida za a yanke masa hannu amma idan aka fulle masa hannu kuma za a biya shi naira miliyan biyar to shi ne sai wani ce me yasa haka. haka ma'arri ce wannan abin ya ya ya fi karfin hankalin mu dan me za a yi yadun بخمس مئين asjadin وديت ma بالها quti'at في rubu'i dinari tanaqudun ما لنا إلا sukutu lahu wa بمولانا من النار min هنن nari yace hannun da إذا a ce idan mutum idan aka yanke shi za biya dinari to dan me za a ce wannan hannun idan yayi ba daidai ba akan abin da yake rubu'in dinari kwata da dinari ɗaya kuma sai a yi dan me yake wannan sadaku zai da tufka da walwala kaji kenan yana tuhumar hukuncin Allah da ta buka da walwala eh, da suka ji sai suka baki martani suka ce izzul amanati aghlaha wa arkhasaha zillul khiyanati fafham hikmat albani abin da yasa hannu ya tsada yayin da hannun ya zanto yana da amana to duk wanda ya tilli sai ya biya nawa miliyan biyar abin da yasa hannu ya arha da ya ha'inci yayi fata yayi dan hali sai ya zanto ko rubu'in dinari kwata da dinari ya dauka sai a yanke A ce, amana sai ta sa hannun ne mai tsada inci sai ta sa hannun ne mai arha akwai tuka da walwala ba tuka da sannan akwai ina an kare maslahar mutane da aka shar'anta dokar dan su idan aka ce duk wanda ya dauki kwata na dinari za a yanke masa hannu wannan sai sa duk ka ta zauna lafiya ta wata zauna lafiya ta kowa ta zauna dan kowa na jin tsoron in ya dauki dukiyar za a yi masa mai. za a yanke hannunsa ko an kaɗan ne ko ballantana da yawa to ba zai ɗauka ba wannan an yi haka ne dan aba dukiyoyin matsaro sai kuma aka ce idan aka tarewa mutum hannu dinari ɗari biyar to kaga wannan an yi haka ne dan aba gangan jikin matsaro dan duk wanda ya san in ya fille maka hannu za ka kai shi kotun musulunci a ce sai ya biya miliyan biyar ko miliyan hudu da rabi to kaga ai ba yadda za a yi fille ma hannu ina ya ga miliyan hudu da rabi da zai sayo hannu ko zai iya wannan ba kuma shi in ya an yanke me zai da shi ina ba ta an fahimta kaga wannan tsari na addinin musulunci wato akwai hikima cikin dokokin Allah akwai hikima ubangiji subhanahu wa ta'ala ce faman taba min bada zulmihi wa asala dukkan wanda ya bayan zaluncin sa kuma ya gyara aikin sa fa inna Allah yatubu alayh lalle ubangiji ta'ala zai karbi tuba a gare shi inna Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne sannan mai jinkai ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير ومن ذلك ألم تعلم ينباك دمسنا رسوا أن الله له ملك السماوات والأرض Lallai Allah madaukakin sarki shi ke mallakar abin da ke cikin sammai kuma shi ne mamallakin abin da ke cikin kasai yu'azzibu man yasha wa yaghfiru liman yasha yana yin azaba ga wanda ya so idan mutum ya yi abin da za a yi masa azaba din wa yaghfiru liman yasha yakan gafarta wanda ya ga dama ko da yayi laifi din ya zanto bai kama shi da laifi ba wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسابعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يعرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطير قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يا أيها الرسول يا ولا النبي من la yahzunka allazina yusari'una fil kufr kar ya bakanta maka rai waɗannan da suke yin gaggawa cikin ayyuka na kafirci hakan da suke yi kar ya bakanta maka min allazina qalu amanna bi afwahihim cikin mutanen da suka ce mun yi imani amma da bakunan su kadai walam tu'min qulubuhum zukatan su basu yi imani ba wa min allazina hadu sannan kuma daga cikin waɗanda suka ce su yahudawa ne sama'una lil kadhib akwai waɗanda suke yawan sauraron ƙarya idan aka faɗa musu ƙarya su da ita ma'ana malaman su su koye gaskiya su faɗa musu ƙarya su da ita Samma'una sama'una da kaumin akharin lam ya'tu wato suna yawan sauraron waɗansu mutanen da sun ƙi su zo wajen ka su yi imani sun ƙi su zo wajen ka su yi mubaya'a su ne malaman su da yahudawa yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadi suna da kalmomin Allah bayan ubangiji ta'ala ya ajiye su inda suke wato suna canja zance ko suna canja hukunci su ba shi wata fasara ta daban ko su canja hukunci da wani hukunci ko su canja wata hukuma da wata hukuma hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari yahudawa guda biyu suka yi zina sai aka kawo su wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ce da littafin ku zai muku hukunci a kawo littafi kafin a kawo littafin yake me hukuncin wanda ya zina a cikin ku suka ce wanda ya zina a cikin mu Abin da muka sani ne za a kama mutum a yi masa bulala ko da magidanci ne sannan a ɗora shi kan jaki sannan a samu bakin gawayi a goga masa a fuska a yi yawo da shi a gansu to shi kenan sai a aji manzo Allah sai ƙarya ne jefewa ake suka ce a ba jefewa ake ba yace ku kawo littafin na ku ana zuwa a kawo a taura ana cikin karatu tiriyan tiriyan an je daidai inda ayar a jefe take wani ya ɗora hannu a kai Abdullahi bin Salam ya ce ɗauke hannunka ana ɗauke hannun sai ji maganar jefewa an fahimta ku to su wannan hukuncin sai suka canza shi kaga hukunci a cikin at-taura shine a jefe magidanci idan yayi to aka ce me yasa suka canza suka ce ah gani muke manyan gari suke yi idan za mu yi jefewa to za a zo garin ba manya sai yara idan aka jefe dai sauran ba za su yi ba kaga shi hikima ne wannan idan aka jefe ɗaya sauran sai su tsaya ta jifan ta zo kansu amma tun da kuke jefewa kawai sai dai bulala to kowa zai ci gaba da yi to a nan gurin sai suka canza hukuncin Allah shine yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadi'i suna canza kalmomin Allah ko hukunce hukuncen Allah daga inda aka dora su suna cewa junan su in utitum hadha fakhuduhu wannan abin da muka canza ai al-hukm al-mubaddal wal muharraf hukuncin da muka masanya da shi in kuka je kuka tambaye annabi aka faɗa muku shi fakhuduhu to ku karba wa in lam tutawhu in ko ba shi aka faɗa muku ba ba shi aka ba ku ba fa hadaru ku kale masa kayan haka suka malamai din suka faɗa wa mabiyansu akan ubangiji ta ala ce wa man yuridillahu fitnatahu dukkan wanda Allah ya nufa shi fitnansa wato kawar da shi daga tafarkin shari'a falan tamlika lahu min Allah shay'a ba abin da zaka iya mallaka masa ulaika allazina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum waɗannan sune ne waɗanda ubangiji bai so ya tsarkake zukatansu ba wato ya kyale zukatansu cikin datti lahum fid dunya khizyun anan cikin rayuwar duniya suna da kaskanci wa lahum fil akhirati azabun azim sannan a gobe kiyama kuma wato suna da azaba wanda suke mai دلك سماعون للكذب أسعلون للسحر فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن, فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون ثم يتولون من بعد Yahudawa وما أولئك بالمؤمنين سودة يهودا وأنهم سماعون للكذب ما سيوان سولاران أرياني عند أكي فتا مسلطة sannan kuma akaluna lissuhuti masu yawan cin rashawa ne wato cin hanci corruption abu ne da ya yaɗu a tsakankanin tun daga malamai har ga magarin mutane su malami akan ba su cin hanci don su koye gaskiya sai su faɗi ƙarya wadda ita ɗan kasuwa yake so ya ji ɗan jari hujja ita mai mulki da yake zalunci yake so ya ji ita mai son zuciya yake so ya ji idan aka ba su kuɗi sai su koye gaskiya ɗin sai su faɗi ƙarya ina ba ta an fahimta masu mulki kuma haka idan an ba su kuɗi sai su ɗauki haƙƙin da ba naka ba su baka wato kuma haƙƙin wani kuma su hana shi saboda an ba su kuɗi shine sama'unan lil kaga duka waɗannan siffofi ne nuna ana faɗa dan mu musulmi idan mun ji mu nisance su mu daina yawan sauraron ƙarya kullum mu je wajen wanda zai faɗa mana gaskiya sai idan ana saurara maka da kullum ana faɗa maka ƙarya kuma ka san ƙarya ce tun ana faɗa kana tsaki kana kimtse fuska har wata rana sai a faɗa kai dariya har wata rana sai ma suka rika faɗa ta riga ta zama jiki a jikin to da haka yahudawa suka lalace sannan akalu da suhud masu yawan cin rashawa ne lafazin as-suhud wato ana dukiyar rashawa kenan an cewa dukiyar rashawa as suhud li'annahu masbutul baraka dan an katse albarka da ke ciki babu albarka duk abin da mutum zai samu ta fuskar cin hanci ba zai albarka ya iya tara kuɗi da yawa har ya iya mota har ya iya gida amma ba zai albarka ba dan albarka abu shine lokacin da kake cikin shi ka ji daɗi lokacin da yan kake gida ne ka ji kwanciyar hankali lokacin da yan aure kai matar ta yi maka da'a ka ji daɗin zama da ita lokacin da in cin abin kai ka ji daɗi ne zama maka cuta amma idan Allah ya zare albarka sai ka ci abinci mai tsada sai ya zama sanadiyar kamar ka da wata cuta sai ka sha suwar wata ta tatse da rariya gare sai zanto sanadiyar kamuwar ka da wata cuta Allah ya zare albarka da kake sai ka zauna a gida an kashe kuɗi an gina kafin shekara gida na kira yana zo tsagewa duk Allah ya tsaya albarka a cikin mutum ya sai mota mai tsada kafin ka tuka ta lalace sannan ko da wani lokaci sai yi cikin bacin rai idan an tambaye shi mai dalili shi ma bai sani ba dukiyarsa sai Allah ya cire albarka a cikin dan bai same ta hanyar da Allah ya sani ga wani can dukiyar ta kaɗan amma Allah ya sa albarka yana zaune cikin walwala cikin jin daɗi kai ka ce shine kwamishinan jin daɗi da walwalar jama'a bayan ku bayi da komai amma ubangiji ta'ala ya kwantar da hankalinsa ya sa albarka a cikin rayuwarsa dan haka ake kiran kudin wato cin hanci as-suhd wadanda suka ce as-suhd daga al-halak ne halaka ce قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى يعني فيهلككم بعذاب الهلاك شيء السوت wato kaga dai halaka ne wato ainihin cin hanci fa in ja'uka fahkum bainahum idan su yahudawa sun zo maka fahkum bainahum sai musu hukunci ba komai aw a'rid anhum in kaga dama kuma kace ba ka yi ba ma'ana in kuka buɗe kotun musulunci da yahudiya sun yi rigima da dan uwansu suka zo kana da dama ka yanke musu hukunci amma in zaka da dokar Allah da ka kana da ba ka ce bari in ji ba ku je ku yi da abin da ku ga dama ba kai laifi ba tunda su ba musulmi bane ba an ba annabi zaɓi ne fa hukum bainhum aw a'rid anhum wa in tu'rid anhum in ka kawar da kai ka kyale su fa lan yadurruka shay'a ba za su cutar da kai komai ba wa in hakamta in ko har za ka yi hukunci tun tsakanin su fahkum bainahum bil qist to kai hukunci tsakanin su da adalci inna Allah yuhibbul muqsitin lalle ubangiji ta'ala yana son masu adalci wa kayfa yuhajjimunaka ta yaya yahudawa za su kawo hukunci wurinka su sa ka zama musu kai ne alkali wa inda hum tauratu alhalin at tana hannunsu fiha hukmullahi a cikin at-taura din akwai hukuncin Allah dan me ba buɗe bude sun yi aiki da shi ba inda gaske ne thumma yatawallawna min ba'd zalik kuma in sun zo wurinka ka faɗa musu sai kuma su juya baya su ci karba ga at-taura sun aje so suke idan sun zo ka faɗa musu zuciya to in ka faɗi gaskiyar da ta dace da abin da ke wurin su kuma shikenan ya tawallawna min ba'da zalika sai su juya baya su kyale ka wa ma ulaika bil mu'minin wadannan kam ko alama ba mummunai bane ba ba alama ce ta imani idan an faɗa mutum hukuncin Allah ya ce bai yadda ba alamar imani in an faɗa mutum hukuncin Allah ko da a ka ji an faɗa ma bakar magana ba daidai aka faɗa ma ba kila ma sai dan yace an maka habaiti an faɗa ma ba daidai ba amma ka kallin dalilin da aka kafa da shi kai ko da wanda ya faɗa a wurin ka abokin adawar ka ne amma ka kallin dalilin da ya kafa hujja da shi na Qur'ani da hadisi shi kai za ka yi ta ne ba dan wani ba sai dan zancen Allah zancen manzon Allah inna ma kana qawlul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun fatar ne lokacin da aka musu hukunci da dokar Allah da dokar manzon Allah yayin da aka kira su zuwa Qur'ani da hadisi abinda kawai suke cewa shine sami'na wa ata'na mun ji ko mun yi biyayya Allah ce wala yakhumu al-muflihun wadannan sune masu rabota Allah ta samu cikin su